الحمد لله الذي الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على به ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق داع إلى العباد رسولا هو رحمة للعالمين إذا تدعو قد فضلت أخلاقه تفضيلا صلوا عليه فلا تعمر إلهكم يؤتي لمن صلى الصواب جزيلا أما باب الأنقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أخو بوتر رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 20 ga watan biyu shekara 2026 a wannan masallaci masjidin rahama a wannan jiha ta filato muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah kai mana rahama wannan masallaci masallaci ne wanda jisungu sanata ya gina a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah ya ji kansu Allah kai musu rahama abinda aka yi saboda su Allah ka kai sakamakon zuwa gare su kowa a cikin nan kuma Allah ka ba shi damar da zai ma iyayensa irin wannan gatan bayan sun koma zuwa ga Allah a ah, wannan shine majalisi na uku kamar yadda muka fara bayani a tafsiri wannan makarantar tana tafiya ne akan makasudu guda biyu a Allah subhanahu wata'ala da ya dinga aiko annabawa malamai sun yi bincike sun tabbatar da cewa makasidu na aiko annabawa ga baki dai dalilai ne guda biyu dalili na farko a matsayin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halitta ya samar da halitta ya kuma samar da bukatar ta yake ɗaukar nauyin kulawa da ita to shi Allah da yake wannan aikin a san shi a bauta masa shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa sannan manufa ta biyu haƙoƙin da ke tsakanin bayan Allah su mutunta waɗannan haƙoƙin. Da haka duk abin da za ka karanta na Alƙur'ani daga bango zuwa bango bai fita daga ɗayan biyu, ko ya zama haƙƙin na Allah ne ko haƙƙin na bayan Allah Shi yasa in ta warware tsakaninka da Allah babu matsala ta fuskar haƙoƙinsa to kar ya zama akwai matsala tsakaninka da bayan Allah akwai matsala. Haka idan tsakaninka da bayan Allah ba matsala to kar ya zamanto tsakaninka da Allah ta fuskar saukin haƙoƙinsa akwai matsala babu wani mutum da ya isa ya zamanto al'abdus salihu dole sai ya zamanto al-mustaqimu ala lahi. ka tsayu akan yi wa Ɗa'a, Allah Ɗa'a, sannan kana iya kokarin ka gurin tsara haƙoƙin bayan Allah subhanahu wata'ala da tsara haƙƙin Allah ne da tsara haƙƙoƙin bayan Allah ne wannan da shi ne yake sa ƙasa ta zauna lafiya. Jiya mun faru a ayata tamanin da tara ba mu kai ƙarshe ba a kara masallahu bismillah la yu'akidu kuma Allah bil ladhi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون الله تعالى يتشي من لا يؤاخذكم الله Allah madaukakin sarki ba zai taɓa kama ku yi muku ukuba ba billahu fi aymanikum saboda yasasshiyar rantsuwa da kuka yi je mun yi bayani mun ce ko dai ya zaman to rantsuwa ta al'ada wacce ta saba gudana a bakunan mutane ko kai rantsuwa akan abin da kana zaton haka yake daga baya ta zo ta bayyana ba haka abin yake ba idan mutum yi wannan in yana so ya warware wannan matsalar tsakaninsa da Allah to fa kaffaratuhu walakin sai dai kuma Allah zai kama ku ne bima aqattumul aymana da abinda zuciyarku ta kulla rantsuwa akan shi in mutum ya yi in zai warware to fa kafara tuhu hanyar da za ka yi kafara ka kankare laifin tsakaninka da Allah shi ne ita'amu asharati masaki ka ciyar da miskini guda goma mun ce kuma Allah ya ce min ausadi malamai sun ce ko ya zama tsakiya ko mafi tsadar abinci Allah kuma dama ya faɗa mana shalanta namun birra ba za ku taɓa samun mataki na albirru ba hatta tun fi umin matu hiko har sai kun ɗauki abin da kuke so shin kun ciyar sannan za ku samu mataki na albirru wannan matsala ta almiskini za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala kula da lamarin miskinai yasa ya ambaci mukuradinsa guri ɗaya guri goma sannan ya ambaci jam'insa shi ma guri goma a suratul baqara lokacin da yayi magana akan abin da ya shafi azumi ya ce mana wa alal ladina yutiqunahu Waɗanda ba za su yi azumi ba sai ya sanya ɗaya daga cikin hanyar warwarewar matsalar sai Allah ya ce fidiyatu ta'amu miskin za su ciyar da abincin miskini babu wani addini da yake da tsari wanda inda masu addinin za su bi tsarin da ya yaƙi talauci ya kawo fobati kamar addinin musulunci babu Allah ya faɗa mana cewa ati gal ƙurba haƙƙahu, a ba ɗan uwa na kusa haƙƙinsa sai ce wa miskini sannan miskini a ba shi haƙƙinsa sannan Allah madaukakin sarki kaga sai ce wa ibn wala tubazzir tabazira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura sannan ya ƙara maimaita irin wannan cewa fa ati qurba haqqahu uba dan uwa na kusa haƙƙinsa saboda haka kuri guda goma a Qur'ani tara idan Allah ya raba kuɗi ya ce a bari sai kaga ya saka da miskini a ciki ya ce a basu sai Allah yake cewa wabnus sabil sai yake zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wannan shine alheri ga waɗanda suke so su ga fuskar Allah gobe alkiyama bayan sun shiga aljanna sannan wa ulaika humul muflihun sai yace wa ma ataitum duk abin da kuka dauka kuka bayar min riba yarbu wa fi amwalin nasi fala yarbu inda na riba dan ya karu a cikin duke ku ko ya karu a nan duniya musifa ne amma ba zai karu a gurin Allah ba amma wa ma ataitum min zakatin abinda kuka ɗauka kuka bayar na zakka turiduna wani Allah fa ulaika humul muqifu kuna so ku ga fuskar Allah da shigo ba alkiyama Allah ta'ala yake da wannan ne za a ninninka muku duniya za mu iya ɗaukowa mu ce muna so ya mana ginin masallacin nan ya tsaya haka amma kar ai wannan bangon kar ai wannan sannan kar ai wannan kar ai wannan ko muna so rumfar ta tsaya haka babu bangon gabas ba na yamma ba na kudu ba arewa ma bi shi nan waye zai iya amma Allah ya gina sammai guda bakwai da gairi amadin ha. yanzu wanda ya gina sammai guda bakwai tare da in ka kalli halittar ɗan adam da yadda Allah ya yi shi shi yasa da ya faɗi matakan halittar yana gama to sai da yawa kansa kirari ya ce "Fata barakallahu tabarakallahu ahsanul don dan baka san yadda aka yi ba amma Allah sai da yace la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halitta samai da ƙasai a wajen Allah ya fi girma sama da halittar ɗan adam amma me yasa wanda ya gina samai bakwai ba tare da ginshiki ba sai kuma kai sai ce ka gina mai masallaci ka gina mai makaranta kana ganin wanda ya yi wannan tsarin ginin sama guda bakwai babu dirkan ba zai gina masallaci ba me yasa ya ce kai ka gina mai masallaci wannan ka'idan na liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarraba ku ya ga waye zai aikin kware shi yasa yace kai kai ba wai dan ba zai iya ba shi yasa yace kai kai so akwai wani bawan Allah yana da gona idan ya noma sai ya kasa abin da ya samu uku sai ya ɗauka sai ya raba wa mutanen gari ɗaya ɗaya kuma sai ya a gida na siyar da iyalan ɗaya kuma sai siyar sai ya dinga amfani da kuɗin na yau da gobe to yana da 'ya'ya su kuma 'ya'yan ganin kawai suke babansa fa yana ɓata dukiya ba ba su san wannan abin da yake ya kasa uku ba da shi ne Allah subhanahu wata'ala yake tsara dukiyar kun san shi dan adam Allah fa ta kullu antum tamlikuna ina rahmatar rabbi idan la amsaltu khashiyatal infaq ka kalli taskokin Allah saboda yawan su ku Allah yake wallahi da dan adam ne ya mallake su da sai ya ji tsoron in ya bayar zai talauci shi yasa Allah yake wa kana da insani qasura sai daga jin tura ka san mugun bakar ruwa ce A tura, dan adam yana da mugun bakar ruwa A tura, to ba san abinda baban yake ba a shishi yake tsara dukiyar kawai ranar nan suka ce to wallahi dillan da baban ya mutu billahi allazi an daina bata dukiyar su Allah madaukakin sarki yace inna balawnahu wallahi sai mun jarrabe su kama balawna ashabal jannati kamar yadda muka jarrabu masu waccan gona idan aka samu lokacin da suka rantsuwa da Allah da yaslimun na hamus bi wala sai sun ji sun girbe amfanin gonan su da asassa ba Allah madaukakin sarki yace wala yastasu ko to gaciya ba ce ba ko insha Allah ba ce ba wannan mugun bakin nafin da suka kwana da shi fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'im Allah ya tura mala'ika ya je cinna wa gonan wuta suna bacci ba yanzu da Allah in masu baƙin nufin nan Allah ya musu haka Allah ya kuma inda za su tara haƙƙin mutane su cuci mutane a harkar kasuwanci su tara haƙƙin mutane su fitar da haƙƙin Allah kuma su ci Allah ba zai dinga jarraba mutane ba shi yasa ai kaga Allah ya ce awala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn ba sa ganin yadda bala'i ke afko wa mutane kowace shekara su ɗai ko su bi sun mala'i tubu na walahun ya zattaru da aka yi haka Allah maɗaukakin sarki ce fa asba a kasar wannan tawaye dare kamar wani yankin duhun dare musu bihin da asibati sai suka kira junansu cewa ani gudu ala in kun ta jama'a mun mako mu je mu girbi amfanin gona lokaci yayi Allah ya ce da suka tashi wahum ya takafatuna suna koyewa mutane da suka tashi suna koyewa mutane ba ma a sasu a san gonar suka tafi a lokacin abin da suke faɗa wa junansu shine Allah ya dukulan na alyawma alaikum miski duk wani miskini da kuka san babanmu yana taimaka mai billahi lazi ka ku kusura ku bar shi ya shigo gonan nan yau Allah ya ce wa gadau ala harbin suka waye gari akan wata muguwar ruwa baka wacce suke da iko a kanta auha a lokacin da suka hango gola qalu inna la dalu suka ce wai ko da mata hanya ne tunda yanzu ka ba gurin nan da gini da gidaje da waye gari ya zo ka zo wuce a sai ka ga fili sai na ga dole ka tsaya wai ko anya han ko dai na na bata hanya ne kuwa qalu inna la dalu suka ce a'a bal nahnu mahrum a'a alherin gonan ne aka hana mana to lokacin ne Allah sai ya ce qala awsatuhu sai babban cikin su yace musu alam aqul lakum ba shi da nace muku ba, balawla tusabbihu dan mai ba za ku tsarkake Allah cikin abin da ya baku ba to a lokacin ne fa aqbala ba'duhum ala ba'd yatalawu sai aka dawo aka fuskanci juna ana zargi wannan yace ai kai kace ai da Allah ya kine ma albarka wannan ma yace a ba kai ta fara kawo shawara ba kace ai kai ma Allah ya ma albarka aka dawo ana zargin juna qalu suka ce subhana rabbina inna kunna zalim to in matsala ta faru dai daga cikin warwarewar matsala a yadda an yi ba daidai ba mun kuma yanzu a Najeriya ba wanda yadda ba daidai yake ba talakawa su zagi masu mulki masu mulki su zagi talakawa wannan su ce laifin su wane ne ba wanda ya yadda shi yake da matsala shi yasa da ba wanda ya yadda shi yake da matsala to yaushe matsalar za ta warware kun ga duk yadda wani ɗan adam zai ji daɗi a duniya to a ce ya shiga ni'ima ya fita daga ni'ima ya shiga bala'i to bai fi annabi adamu da yake aljanna aka ce fito ba amma lokacin da ya fito hanyar gyara matsala tsakaninsa da Allah ta farko shine qala rabbana balamna busa wa illa taghfir lana akaga sai da ya fara ikirafi an yi ba daidai mun kuma yanzu ba wanda ya daba daidai ba nan su ce laifin malamai ne matsala fa za ta faru ba ka gari ba kamar san abin da ya faru da ka dawo sai a ce laifin malamai an kayi magana a ce ka cika magana da yawa in matsala ta faru ba magana ba a ce ai malaman ba na Allah ba ne suna kallon matsala na faruwa kowa ya ki magana sai ka rasa ya zakai da mutane to kaga sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa sun ce qalu subhana rabbina inna kunna zalimin fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawum qalu ya waylana inna kunna taghi amma tare da haka sai suka ce asa rabbuna an yubdilna khairan minha inna ila rabbina raji ubangiji muna fatan zai musanya mana abin da ya fi wannan muna kwaɗayin abin da ke gurin Allah to da ya yi musu haka sai ya ce kazalikal azabu wannan bala'in da suka ga an babbace dukiyar azaba ce Allah ya musu a duniya don su dawo su gyara Allah ya ce wal azabul ta akbaru me ya janyo wannan miskine ne fa ake taimakawa suka yi ƙudurin cewa ba za su taimaka Allah ya turo mala'ika ya cinye wa gonar wuta aka ƙone su. To don Allah yanzu halin da ƙasar nan take ciki da masu kuɗi da duk wanda Allah ya ba dama. Ku duba ku gani fa fama ake da mutane. Shekara da shekaru wannan matsalar har yanzu al'ummar musu sun iyala. Wata matsala ce Shi ne idan Ramadana yanzu. Ai kowa ya san kafin ramadana ba kayan abinci ya sauki ba na ta kuka an ce za a karya arewa ko kuwa to yanzu ramadana ya zo abincin ya tashi shikenan arewan sai ta kai shi ko ba shikenan ba to an yi an yi an ce wanda ya fi kowa kuɗi ɗan arewa ne ba haka aka ce ba haka na ji ana cewa to kuma akwai masu kuɗi galibin harkar kasuwancin nan da yake da alaƙa da irin an ce mutanen mu ne to amma ya aka yi a wata goma sha ɗaya wata ɗaya duk hanyar da za su bi su lalu goma al'umma a samu sauƙi a wannan watan an kasa babu ramadana duniyar da za ta zo ba sai sai ka samu abu ko yana da sauƙi da an ce maka ramadan ya zo su ya tashi daga inda yake yayi gaba saboda haka wa'annan duk abin da kaga Allah madaukakin sarki ya damu da shi yana ta maimaita shi haka ka fahimci yana da muhimmanci wannan yasa laifi za ka yi ma Allah tsakanin kai da shi amma hanya ta farko da yasa ka gyara laifin tsakanin kai da shi sai ce fa kafaratu it'amu asharata masakin to ka ciyar da miskini guda goma wajen gyara matsalar tsakanin kai da shi Allah madaukakin sarki za mu ga cewa lokacin da ya zo magana akan abin da ya zafi jihari kun ga cewa ya faman lam yajid fa siyamu shahrayn ne min qabli an masa, sai ce faman lam yastati fa it'amu 60 kaga wanda wato ba zai iya ba ya ciyar da miskini 60 kaga hanya ta biyu kaga laifi kai ma Allah amma ya kawo hanyar warware matsalar daga ciki shine ka ciyar da miskini guda sittin. sannan Allah madaukakin sarki akwai waɗanda in an ba su littafi a hannun hagu suna cikin da na sani mutum zai ce ma a gana nima maliya halaka ni sultaniya idan dukiya ce ba ta mai amfani ba in shugabanci ne bai mai amfani ba yana cikin wannan da na sanin Allah zai ce kuruku ko gullu ku kama matsayaci ku daddaure su summa jahima sannan ku danna cikin wutar da ya kona shi da ita sun mafi silsilatin zar'uha saba'una zira'ar sannan kusa cikin sarkar da ta kai zira'i saba'in fasluku ku daure shi da ita laifi na farko innahu kana la yu'minu billahi al-azim sannan na biyu wala yahuddu ala ta'amul miskin ba wai fa kana da shi ka ƙi ba fa amma zauna a unguwa ba a tunanin ya kamata a yi kwamitin da za a tallafa wa miskine fa wannan fana daga cikin abin da zai sa Allah ya sa mutum wuta to dan Allah ina kuma ga wanda shi in a kwadaitar ma dan ayi an yi Allah shi ya dauki mataki ina kuma ga wanda Allah zai ba su kudin ga kudin a hannunsu sun yi kana tsammanin shikenan ruwa ta sha a je lahira ba abinda Allah zai Allah madaukakin sarki haka zai sake cewa fi jannatin yatasaalun shi ce anil mujrimi dan aljanna in suna cikin aljanna za su tambaye juna dangane da mujrimai kaga masu kunnan kashi za su ce musu ma salaka kun fi saka a ya ka kuka shiga wutar saka qalu za su ce lam nakum min al sannan wa lam nakun tu'imul miskin kaga laifi biyu ba sallah sannan ba ma ciyar da miskinai sannan Allah da yi maganan alkiyama da abin da zai faru na canje-canje sai yake salla balla tukrimuna yace ba kwa girmama marayu sannan wala tahaduna ba kwa kwaɗaitarwa ma a ciyar da miskinai so a fahimci matsalar a zauna a unguwa a gari al'ummar unguwa da gari akwai waɗanda suke mabukata da masu hari na sama da na tsakiya ba a tunanin ya kamata a kafa kwamitin da zai tallafi rayuwarsu wannan falafi ne ha kuma akan wannan Allah maɗaukafin sarki sai ya sanya mutum wuta a kan shi da haka Allah wani gurin ya ce a ra'aita alladhi yukadibu biddi sai ya ce fa zalika alladhi kaga wanda bai yadda da ranar duk wanda ya fi an mai ba ita ce alkiyama sai ce fa zalika alladhi yad'u yatim sannan wala ya'uddu ba zai kwadaitar ba a ciyar da miskine shi yasa lokacin da yace innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha sai ce yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira sai yace wa imuna ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbi suna son kuɗin ai dan adam mu nan Najeriya jarabawar da Allah ya mana ibada ta gangar jiki ba ta mana wahala amma in aka ce masa an zo maganan ibada ta kuɗi to ta bakin audu wazirin zuna tsakanin ɗan adam da kuɗi ya yace sai kaga ana zazzare ido saboda kuɗi su kuma larabawa akasin haka in ka je kasashen su kaga dukiyar da ko shubha babu ta halal tsantsa ana kashe ta wajen addini da taimakon mutane wala za ka ɗauka ba ne mota a kai saboda yadda da abin da Allah ya na cewa a yi infaki kaga wai tu'imunan ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbi suna son kuɗin wa za su ba Allah maɗaukakin sarki ce miskinan wa yatima wa asira yanzu in akwai prison a garin Jos din nan ka je ka bincika ka gani kwamiti nawa muke da shi na kai ziyara gidan yari a gidan yari suwa suka fagata suwa suka ku je ku bincika to da ka aiki za a tashi a yi da gaske wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'umma ce ta aiki shi sa Allah ya ce mana wa qul imalu ku tashi ku yi aiki da haka Allah madaukakin sarki kaga yace karkashin wannan ne sai yace inna ma nuti'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'a wala shukura zamu yi ne dan Allah dan mu ga fuskar Allah gobe alkiyama ba ma ku sakamako daga gurin ku inji Allah madaukakin sarki shi yasa wani gurin sai yace falaqata hamal aqaba hmm. me yasa ba za ku kusanci al aqaba ba asalin shi shine aljabalu alwa'ar dutsen da yake yana da wahala hawa wanda yake garin Jos na san zai gane wannan misalin dutse a same shi babba ka san hawar shi da sauka ba ƙaramin tashin hankali ba ne ko to haka ibada ta kuɗi take a wajen ɗan adam sai ce wa ma adraka mal aqaba me al sai ce tafwar aqaba yanta bayi saboda ai ba za a yanta tabayi ba sai da sai da kuɗi shi sa yace wa ma adraka bal aqaba fakku raqaba sai yace au ko ciyar da au ko ciyar da abinci fi yawmin fi masdaba a wurin da yake akwai wa yunwa yatiman za maqaraba au miskinan ne za mataraba kaga Allah madaukakin sarki ya sake kula da abin da ya shafi lamarin miskini sannan yace sun makana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama ula'ika ashabul mash'ara saboda dole sai an samu yi wa juna wasiya da abu mai kyau a tashi abin da ba a yi a tashi a ci gaba da yi to kaga wannan inda Allah ya ambaci miskini ɗaiɗai nan waje goma a Ƙur'ani. to ya zo kuma ya ambaci jam'in shi wa idh akadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa illallah wa bil walidaini ihisana wa dhil qurba wal yatama sai ce wal masakina sai Allah ya ce da miskinai laysal birra an tuwallu wujuhakum ibn al-mashriq wal maghrib walakin al man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala mi ala hubbihi mutum zai dauki kudin sa ya bayar yana son kudin waziba zawul qurba kaga waliyata sama sai Allah ya sake faɗa maka sai ce wal masakina da miskinai yas'alunaka ma za yunfiquna Allah ke kulma ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama sai maka wal masakina da miskinai wa idha hadara al isma taqul al qurba wal yatama wal masakin sai farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil ihsana sai wa bizil qurba wal yatama wal masaki wa alamu anna maganinkum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wal rasuli wal dhil qurba sai ce wal yatama wal masakin inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wala ya'tal ulil fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba sai ce ma Allahu ala rasulihi min ahli al qura falillahi وللرسول ولذي القربى واليتامى سيتي والمساكين an turo Kijir da annabi musa don fasu tseratar da dukiyar wasu mutane farko da suka hau jirgi suna tafiya ita ce gaba ta farko dama ya sa sharaɗi ya ce duk abin da kaga an yi kakkai tambaya Allah ya ce talaka hatta iza raqiba na safinati kharaqa da suka hau jirgi ana cikin tafiya kawai sai ga ya faffasa jirgin annabi Musa ya kasa hakuri ce qala akhraqaka hali tuburika ahla ya zaka ka ka mutane su fasa musu jirgi yayi magana yace to dama ai mun sharadi da kai ba za ka yi tambaya ba to kai tambaya yace ya kawo uzuri yace ai hakuri lokacin da suka zo za a rabu ce masu yi amma safinatu wannan jirgin da ka gana fasa tsakanin zai masaki ne ya amalu na fil bahari ta wasu miskinai ce tana aiki a teku saboda fa'arattu an ha, shi yasa na yi mata illa na aibanta ta saboda wa wara a malikun gaba inda za su je akwai wani azzalimin sarki ya akuru kullu na gasba duk kwale-kwalen da ya gani sabuwa kwacewa zai kaga khiyar zaɓaɓɓun mutane Allah ya turo su shi wannan dan dukiyar wasu miskinai ta sha kar ta samu matsala aka yi mata wannan to don haka sai ya zama to shi yasa nan Allah sai ya sanya daga cikin hanyar warware matsalar ta yi masa ba daidai ba ta hanyar yin rantsuwa sai ce to hanyar da za ka gyara matsalar to shine ka ciyar da miskinai guda goma ɗaya daga ciki ina faɗa akwai wasu matsaloli da na fahimta 'yan kwanakin nan da yawan mutane an ɗora su akan lissafin zakka da zinari da dala an ajiye azurfa saboda wata mata ce ta bugo min cewa za ta fitar da zakka kudin ta ya fi naira miliyan tara amma a kan wannan asasu babu zakka saboda an daina lissafi da azurfa yanzu an koma daga zinari saiwa sai dala ya kamata malaman da suke ba da fatawa akan asasi na wata mazhaba asali su duba dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi zakka ai ya faɗi daga cikin dalili shine kai la ya kula dulatan bainal aganiya imi saboda kada a ce kuɗi yana yawo tsakanin wa tsakanin masu kuɗi shi yasa aka faɗi magana fai uba yadda za a yi a raba dukiyar sannan abu na biyu da yawan masu kuɗi fa ba su cika yin zakka ba sai watan ramadana da kuma kuskure ne kuma wallahi wasu ma da a ce zakka suke da ma'anar zakara da su wani aka kirga dukiyarsa ya ga an ce zai kasa arba'in ya ɗauki ɗaya ya ba Allah ya riƙe talatin na tara wala wani wannan ɗayan ma yana ganin kaya ba zai iya ba sai dai aika a tsobo hunan gero da shinkafa sai ce to bari ya raba muku wallahi sai ka biya a lahira shi yasa na faɗa muku na ce maƙasidu na tafsiri dole ya zamanto ya kunshi ababen guda biyu kula da haƙƙin Allah da kuma kula da haƙƙin bayan Allah kula da haƙƙin Allah a matsayinsa na wanda ya halitta ya samar da buƙatar ta ita shi kaɗai kar a bauta ma kowa sai shi sannan sai abin da ya shafi haƙƙin bayan Allah na sha ba da misali na ce sai ka ga mutum a unguwa ya samu dama ya kamata ya taimaki mutane wajen gina rayuwarsu bai ba eh? sai ka ga wani ɗan uwa ne tare da shi ake faɗika tashin harkokin da'awa da addini a gabanmu za mu bar matarsa da 'ya'yanki su wulaƙanta ba a sanya suke cin abinci ba ba a san matar ya take rayuwa ba abinda kawai za mu iya shi ne lokacin da muka ga yaran kuma sun samu matsala sai ya dawa ce to yanzu yara sun lalace ba tarbiyya haka ake to sai guwa irin waɗannan yaran sun taru sun yawa sai a ce to an zo za a kira taron masu ruwa da tsaki yara sun zama yan iska unguwa sun lalace to lokacin kowa sai ka ga ya bazo malam malam ko to za a yi taron yara sun zama yan iska kuma ana lissafin yan iska ba shi ma yana ciki ba in kana so ka gane haka da Allah ya ce wa an fiku ku ciyar min mara razaqnakum da abin da muka azarta ku da shi min qabli an ya atiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani fa asaddaqa wa akun min as-salih duk wanda Allah ya bashi dama ya aikin da zai ce miki mutane bi ba wallahi in mutuwa ta zo sai ya ce ina ma a bashi dama yayi sadaka lokacin zai zamanto daga cikin mutanen kirki ashe lokacin da yake da damar yin infaƙin biyi ba bi cikin mutanen kirki ba ka su wannan yana ɗaya daga ciki to shi yasa Allah nan sai ya ce fa kafaratuhu it'amu asharati masakina min awsat ma tuqimun ahadikum mafi tsadar ko tsaka tsakiyar abin da kuke ciyar da iyalanku ka dai san duk talaucin ka duk babun ka in zaka ba iyalanka abin ai ka dai san yadda kake yi ku, kakan iya kokarin ka musamman idan namiji ya amsa suna da ma'anin namiji ba kamar yadda galibin wasu mazaje suke yi ba abincin da suke barwa matansu daban abincin da suke ci a waje daban to maza a ji tsoron Allah a gyara tunda dama mata suna da jin cewa sai ne mu tara su kullum mu ce musu wa'azi uba a muku to a ji tsoron Allah a gyara kuma tunda Ramadana ya shigo duk wanda Allah ya buɗa mai yana da hali to yi ƙoƙari in yana ba matarsa dubu biyar kuɗin cefa ne to ya kamata ya koma dubu goma ne inda in a hasantum a hasantum li an in ka kyauta baka kyauta wa kowa ba Kan ka kyauta kawa. shi wani tunani ne ya zo ya shigo mu daga baya wanda ba namu ba shi yasa Allah madaukakin sarki yadda duk ka ɗauke shi sai ya dauke ka haka a tafi me nake nufi yanzu annabi yusuf ya fuskanci matsala mata sun ta shi gaba lokacin da matar yallaɓe eh, aka baza labari a gari cewa imar atil azizi turawu da fataha an nafsihi kada shiga faha hubba inna la nara hafi da lalin mubin Allah sai ce falamma sami'at bi makrihinna lokacin da ta labarin da take suke yadawa akan sannan take wa annabi Yusuf kaga sai ta aika sai ta aika musu invitation ka ta ce su zo وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت تخرج عليهن تجي دون جتا الله يتي lokacin da suka ganshi akbarnahu wa qattana aydihunna qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha suka ce wannan ba mutum bane ko a cikin kaga saboda tsabar rudiya suka dinga yanke hannu to ne da aka gama sai ta ce qalat fadhalikunna alladhi lam tunni wannan shine abin da kuka yi zargi na kai. ni yana rayuwa da shi a gida kullum ko kuma yau rana ɗaya ko gan shi ya gitta amma shi, kowa saboda tsabar rudewa yanke hannunsa to ni kenan da nake rayuwa da shi kullum a gida a shi ni nake haƙuri ba ku ba da ku rana ɗaya kun gan shi saboda tsabar rudewa kun yanyanke hannuwa ba ku sani ba inda ku ne kuke rayuwa da shi gida ɗaya kamar to da za a yi Ce ta faɗa musu a gaban su tace wala tuhu an nafsihi wala labarin da kuka ji na neme shi da kaina da gaske amma fasta a sama sai saba yace ba zai ba kuma wala illam fa'al ma amuruhu wallahi in bai abin da nace ba lai tunanna sai na sa an sa shi ya tafi ko wala yakuna min as-sagiri kuma shi ya zama kasantacci da ya ji wannan duk malamai sun ce sanda annabi Yusuf yake fesin din wannan matsala yake fuskantar ta da ya ce Allah ya masa wata mafita ba wannan ba Allah zai yi amma da ya daga hannu ya ce rabbi sijna ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi Allah na fi so in tafi kurkuku wa illa tasrifa anni hunna asbu ilayhin wa aqul min al-jahilin yana yin wannan andan fastajaba lahu rabbuhu shi kuma Allah sai amsa addu'a ya tura shi gidan yari ko kuwa to yanzu tunani ya shigo mu wanda ba namu ba ita mace duk inda ka ganta ɗayan uku ne ko ƴar wani ko matar wani ko uwar wani babu wani mataki fa da Allah ya ce mace ce makanta wani abu matakin da take ya uba ne zai kula da ita matakin da take mata miji zai kula da ita in uwa ta shekaru sun ja ƴaƴanta su yi me su kula da ita to sai muka zo yanzu sai aka muna nawa Allah zato kowa tun kafin yi aure sai ci yarin shi dole sai ta yi karatu saboda tunanin koda ta yi aure ta samu matsala to ta aiki ta riƙe kanta to tun da mutane suka fara wa Allah wannan mu'amalar suka ɗauki Allah haka shi ma Allah sai ya bar mutane a haka ko ba haka abin yake tafiya ba eh abin da yake tafiya kenan so a fahimci a musulunci babu maganan 50-50 ko 60 Koti ko 70 titati babu yawa wannan tsarin da aka shigo da shi gari ya waye namiji ya fice ya tafi aiki matar ta tafi ta kawo 30 ya kawo 70 wallahi babu shi addini bakon tsari ne shigo mana da shi aka yawa bakon tsari ne shigo mana da shi aka to da haka ma tuqimuna ahalikum abinda kuke ciyar da iyalanku to shi kuma ciyar da iyalai yana ɗaya daga cikin tunanin da ya shige mu mara kyau tunda hadisi ya zo manzon Allah ya nuna cewa hatta ma ta da alfi fai mar'ati hatta abin da ka ɗauka matar ka ta sa a bakin ta fala da Allah zai baka ba yanzu dan Allah in ka san cewa ka ba matarka abinci ta ce lada Allah zai baka dan Allah kana da bakin ciki a kowane lokaci din ta ci abincinka eh amma wasu sai ka gashi a hankali shi yasa za ka ga a irin wannan ba ka matse abubuwa almubazzaranci ne ba a yadda ba don dama Allah ya faɗa mana wallazina idan an faɗu lam yusrifu wa kana baina zalika qawama dole a tsaya tsakiya amma a ce ma matar ka wasu na iya rako ta su zo gidanka in ta dafa abinci su ci Allah ya baka lada shi ma arziki ne shi ma arziki ne to ma tuqimuna ahlikum abinda kuke ciyar da iyalanku da haka ma nan gurin wato alisul mausul ne mabnin fi mahalli jarrin mudafin ilai tunda ya gabata masakina na min ausati ausat dinnan wa huwa mudafin ma dinnan mudafin ilai tut'imuna kuma fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun li annahu min al-af'al al-khamsa daka al-wawu fi mahalli raf'in fa'il ahli maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fataha الظاهره ko alfataha wa alamatu nasbihi aliya saboda maf'ulun bihi ne an ilhaqin sa da jam'u muzakkar salim wa huwa mudafun kun mudafun ilayhi da aka auki suwatuhum sai zamanto kaga ko tufatar da su da aka sai zamanto auki suwatuhum ko tufatar da su au dinnan sai zama harfu atafin ne littafiyidi harafi ne da aka yi na atafi dan me dan zaɓi shi zaman to ma'ufun ala ita'abi marfu'un misluhu Allah madaukakin sarki yayi maganin cewa la tu'tu shufa'a da allati ja'ala Allahu lakum qiyaman sai ce warzuquhum fiha wa qusuhum wa qulu lahum qawlan kada ku tufatar da su sannan wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rada'a sai ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna wanda aka yi masa haihuwa wajibi ne a kansa ya ciyar da abin da aka yi masa haihuwa sannan ya dinka masa kaya au tahriru raqaba ko yan baiwa shi ma au din kwatan kwancin au kiswatuhum au tahriru raqaba to raqaba anan baiwa wasu malamai sun ce kowace ibi ko musulma ko wacce ba musulma ba wasu suka ce a'a inda Allah ya itlaqin ba wuya kaman zahiru na min nisa'ihim hudu na lima hariru fatahriru ba kaga min an yi itlaqin ba amma a wajen kisa da Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'mina sai suka ce nan an yi itlaqi wannan kuma ya yi da ka raka ba baiwa dole ta zaman mumina wasu suka ce a'a yana nan a sa a yaƙin da yake da alaƙa da kafara ko matsalar kisan kai in za a bayar ta dole ta zaman mumina amma a guraren da Allah ya kawo shi mutlak bai yi taƙayi ba ana iya ba da kowace irin baiwa to ita kuma bauta ba ƙaramin bala'i ba ne don baka zo zamanin bautar ba ne ko kuwa yanzu sai dai wasu mutane ne masu jajayen kunnuwa kawai suke bautar da mutane ko abinda ake cewa wai alqahu fil yammi ma'akufun faqala lahu iyyaka iyyaka an tattalla bil ma'i abinda suke wa mutane a duniya ne sai su daure hannunka sannan sai su dauke ka sai su wurga ka ruwa sannan sai su ce kuma karka kuskura ka bari ruwa yayi mai ya ji ka haka suke sun ce sun hana bauta a duniya amma kuma ta ɗaya gefen har yanzu bautar da mutane suke shi yasa kaga manzon Allah ya faɗi cewa idan babu wani abu da za ka iya wa mutum a duniya mahaifinka iyayenka ka saka masa sai da in ka same su a tsangin bauta ka siye su ka yanta su shi yasa ga musulunci daga cikin abin da ya yaka shine yanto mutane daga ƙangin bauta zuwa ga ƙangi na su zama ainihin wato ɗaya sannan malaman balaga sun ci a nan gurin auta hariru raqaba majazun mursalun ne min babu itlaqil juz'i wa iradatil kull wal murad unqun nafsi ko itqun yi kaga an itlaqin wuya ne amma ba wuyan ake nufi ba ita baiwa wadda ita ake nufi din wanda wannan sananne ne a lugar larabci daka Allah ya faɗa ababe nan ita'amu asharatu masakin min awsatu ma tuqimuna ahlikum shine na farko aw kiswatuhum aka kawo aw litakhyir ko ka taho na biyu ka tsinka masa kaya ko kuma ka yanta baiwa shine aw aw din nan to da ita aw a cikin littafin Allah tana zuwa da ma'ana kusan guda shida akwai da ma'anan ashakku akan ce shakkal mutakallim fil hukmi ko idan shakkal mutakallamu fil hukumi idan mai magana ya kukuntu a cikin hukunci fa yukbiru mutakallimu an ahadi shay'ain mai magana ya baka labarin ɗayan abubuwa guda biyu amma huwa la ya'rifu bi ainihi bi san haƙiƙanin wanne ne ɗaya daga ciki ba Allah ya ce qala kam labistum fil ardi adad sinin qalu labisna yawman aw ba'da naka nan au li shakki ce su waɗanda suke magana din sannan akwai au tashkiki tana zuwa wacce kai kake kokarin ka samu wani kokonto shine iqa usami fi shakki wa yu'abbaru anhu bil ibhar wa hadhihi al hala inna ma takunu inda ma yakunu al mutakallim alifan lil haqiqa shi mai magana ya san yadda abu yake amma mukfiyan laha ala sami'i aw al muqatab yana kokarin ya koye wanda ke sauraren shi yadda abu yake sai kawo kokarin samun shatta akan abu Allah madaukakin sarki ya ce qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi waye yake azarta ku sama ko ƙasa Allah ya ce in sun yi shiru ba su da amsa sai ce qulillah ka ce Allah ne qulillahu sai Allah ya ce wa annabi ka ce wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin kaga nan shi annabi yana da tabbas addinin da yake kai gaskiya ne amma dan ya sa musu shakka akan abin da suke yi sai yace wa inna aw ya la ala hudan aw fi dalalin mubin sannan au tana zuwa da ma'anan at-tafsil ba'd al-ijmal kaman istalafa al-qawm fi man fi man zahaba fa qalu zahaba sa'id au khalid au ali Allah yace wa qalu kunu hudan au nasara ta hata dunan aw anan tana zuwa ne lit-tafsil ba'd al sannan shine fatawalla bi rukunihi wa qala sa'irun aw majnun sannan tana zuwa da manan al-idra shine an takuna bi ma'ana bal Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna da ma'ana bal yaziduna sun karu sannan tana zuwa da ma'anan aw da ma'anan wawu Allah ya ce wa annabi fasbir li hukmi rabbika wa la tuti minhum asiman aw kafura da ma'anan wa kafura sannan shine take zuwa da ma'anan littaqil zaɓi wanda irin wannan yana zuwa cikin ƙur'ani da kaman ya ayyuhal muzammil umil layla illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila nan aw damme aw ci wacce take zuwa da ma'anan at-taqyid zaɓi to sai Allah ya ce man lam yaji duk wanda bai samu ba yanzu ba ya faɗi matakai guda uku ba to dole sai an bi su ɗaya daga cikin kurakuran da ake yi a ƙasar nan yanzu a babur rantsuwa da mutum ya lafka rantsuwa da Allah sai ban shi ya fara azumi waye ya ce ma azumi za ka yi kuɗi za ka fito da shi a taimaki mutane ko kuwa za ku ga duk abin da yake da alaƙa da kuɗi na faɗa muku mutane na kiyaye shi eh? duk abin da aka me yasa matsalar gado za ku ga Allah ya ɗauki nauyin rabawa da kanshi shi abawa na abawa ne ai na faɗa muku biya na ce in ban da shari'ar musulunci ta yi tsarin da an ce wanda ya kashe wanda zai gaje shi ba zai gaji dukiyar ba wallahi da waɗanda za su zama sababbin iyayensu don su gaji dukiyar suna da yawa amma don a tsari ka kai mai dukiyar aka ce duk wanda yana da gadon kai kasa haƙuri ya jira har sai ka tafi ko to ma alga ta malam an shiga wata irin rayuwa sai ka sha wahala ka tara kuɗi dan ka ya wucewa ka ji abokan shi suna ce ala alakai alakai giwa kaga suna kaga wuce sai da ka tara kuɗin Allah ya sa ka faɗi shi kuma ya zo ya kwanta kan kuɗin abin da fa ake da shine zai gina ma lahira sai baka gina ta da kanka ba wannan yana daga cikin yaudarar da mutane suke yi wa kansu Wani an yi waɗannan ukun ne ba a samu ba ba za ka iya kuɗe ba kuma shi ma'anan faman lam ya sai fa in ka buga ka buga damu ko hagu ya kasa wa? to shi ne sai ka dawo to yanzu yadda za a yi Ba su fa siyamu salasata ayyam sai a azumin kwanaki guda uku da aka sai aka sake wani sabon zance fa'un ɗin nan fa'us ina fiya ce sabon zance ne man kuma ismu sharɗin ne mabniyin alasukuni fi mahallin rafa'in mubtada da haka ce zaman ku yaji fi'lun mudari'un ne lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin mabniyin ala sukuni yaji fi'lun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi السكون وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو لك wannan jumla ta fi'ili ita ce fi mahalli wato jazman fi'ilu shar na man na farko to sai ya zaman to fa mallam ya dufa siyamu alfa'u din nan sai ta zaman to waqi'a fi jawabi sharɗi sai ta zaman to ta auku a jawabi na sharadi to wadan siyamu fa sai malaman luga suka ƙara wa juna ilimi akwai waɗanda suka ce siyamu din nan wato marfu'un ne ala annahu mubtada'in likabarin mahazukun taqdiruhu fa alayhi siyamu salasata ayyam duk wanda da wajibi ne a kan shi siya azumi guda uku ko suka ci ala annahu khabarun li mubtada'in ma'zufun wa taqdiruhu ko wa taqdiruhu fa wajibuhu siyamu salatata ayyam ko ya zamanto marfu'un ala annahu fa'ilun li fi'lin ma'zufun taqdiruhu faman lam yajid faman lam yajid wato fayajibu alaihi siyamu salasata ayyam duk wanda fuska guda uku duk wanda bai samu haka malamai suka ka wanda duk yake nuna cewa wajibi ne sai to wa huwa mudafun salasati salasa sai to mudafun salasati sai zama mudafun ilaiha ayyamin mudafun ilaihi to ana nuna lokaci yana harara amma shi fi'ilin wajada yajidu fi'ili ne wanda yake misalin wawi maddarsa gabaɗaya a ƙur'ani in za ka biya zo guri 107 ne ya fara da fa'iza amintum faman tamatta abin umarci ilil hajji faman saisara ba mallam ya ji sannan sai ya tsari da alam ya ji da man wa waje da ka dalar inda za ka bi ƙwar'ani tun daga farkon inda duk wannan fi'ilin ya faɗa a ƙwar'ani za ka samu guri ɗari da biyar ne to sannan sai ya zo da ma'ana kuma guda biyar akwai al'isabatu wal musadafa ka samu abu ka dace kai kwaɗam ka ga abu haka alhuda-huda ya ji ya ɗauko labarin bilkis ya ce inni wajattu ma'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in walaha wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min lahi annabi Musa ya ce Allah ya ce walamma a madiyana waje da alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min a mar'atin sudan. sannan yana zuwa da ma'anan al'ilmu in an kalli siyaki kamar yadda Allah ya ce wa ma wajadna li aktharihim min ahadin wa in wajadna aktharuhum la fasiqin sannan yana zuwa da ma'anan al'isa samun rangume ko abin da ya sawwaka ba Allah ya ce mana askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum ba ku zaunar da iyalanku inda kuka samu a inda ya sawaka gare ka ko in za ka yi aure ko gidan haya ka samu ba shi bane abin da ya sawaka gare ka in kuma ka gina gida ba shi ba da abin da ya sa gare ka sannan akwai arbu'ya ganin abu Allah ya ce fa idan salaka al-ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum da ka samun su tare da ganin su sannan akwai alqira'a tare da kuma samun abu Allah ya ce wa wudi alkitabu fatara almujrimina na mimma fihi za a je littafi na aikin bayi zaka ga mujrimai suna cike da tsoro akan abin da ke cikin littafin wai kuluna mutum zai ci za su ce ya wailatana ma li hadar kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa Allah ya ce wa wajadu Laka akwai malaman da suka karanta ta fuskar siyaki wa wajadu da ma'anan wa qara'u ma amilu sai sun karanta duk abin da suka aikata saboda Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu wa nukhruju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqira kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka asiba sannan akwai al-istita'a shine sai bayan ka buga ka buga abinda aka ce kai matakin farko in bai yi wata sannan sai ka dawo mataki na biyu da haka za ku ga matsalar kisan kai ita ma haka Allah ya ce fa man lam yajid fa siyamu shahrayn ne tawbatun min Allah haka shi ma zihari haka Allah ya ce fa man lam wanda bai samu ba ko haka yi wajen alaƙa ta bashi da ya kawo idza tadayantum bidinin ila ajalin musamma doguwan ayan abin da ya biyo baya sai ya ce wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun mi makabuda to haka za ku ga matsalan alwala a suratul nisa'i da suratul ma'ida ayan farko ai ya ce wa in kuntum mabda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al baidi aula mustumun nisa'a falam tajidu ma'an shin haka kawai ne zaka ce baka samu ruwa ba ka kai taimama ko ko in lokaci yayi sai in kai gaba ta yamma ruwan bai samu sannan sai ka zo sai ka yi me sai kai taimama kaga dole sai in ka bubbuga ka bubbuga to wannan shine ma'anan fa mallam yaji zaka abinda mutane suke da mutum yayi rantsuwa ya fara azumi alga ta malam ba azumi za ka yi ma a kuɗi za ka kawo a taimaki mutane ko a ɗinka wasu kaya ko a ciyar da su ko wannan zai sa nan gaba za ka dinga taka ɗanɗan da maganan ainihin wato rantsuwa to la'akari da lokaci yana karatowa ita kuma kalmar salasa da baɗi a cikin ƙur'ani guri goma sha ɗaya Allah ya amfani amma idafar ayya kwanaki uku guri uku ne wannan shine na farko fa man lam yajid fa ta salasata ayyamin da kuma faman lamin fasiya musalatata ayyamin fil hajji wa sab'a da kuma tsara rabbi da li aya qala ayatuka allah tukallima an-nasa salasata ayyamin amma sai kuma guri na hudu kai fa atsaruha fa ta tamattu fi darikum salasata ayyamin zalika wa'adun ghayru maqbul mutanen annabi da suka kashe na ƙasa Allah ya faɗa musu haka amma in ka ɗauki wal mutallaqat yatarabbasna bi salasa ta quru da fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasa da laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa sayquluna salasatu rabi'uhum qalbuhum wa kuntum azwajan salasa da alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa رابئهم لكم واللائي إثن من المهيد من نسائكم in yastaftu fa iddatuhunna salasata ashhur wayannan sune gurare guda goma ɗaya da Allah ya amfani da kalmar salasa wa bi hadha al-qadri kifaya subhanaka allahumma amma kafin mu rufe karatu insha Allah za mu dinga yi wa kanmu addu'a a ƙarshe sannan mu wa ƙasa addu'a ko ba gaskiya ba yawa? a saboda haka muna yin addu'a da wannan lafazin da annabi ya ji wani ya roƙi Allah da shi ya ce na rantsi da Allah ka roƙi Allah da abin da in ya roƙa sai in an roƙa sai ya bayar kuma sai ya amsa shi ne Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum kowa da sa na alkhairi anan Allah ka biya masa abinda muke jin tsoro na sharri Allah ka raba mu da shi abinda zai zama alkhairi a rayuwar mu ko yana nesa Allah ya kawo mana shi kusa wanda zai zama damuwa a rayuwar mu ko yana kusa da mu Allah ka nesanta mu daga abun muna roƙon Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka shirye su Allah ka riko da hannunsu Allah ka dora su a dan daidai wayannan shugabannin Allah ka sanya su zama rahama a gare mu Allah kada ka sa su zama azaba a gare mu Allah ka sanya jin ɗaya da tausayi da rahama a zuciyarsu akan mu dan tsarkin sunayensa wayannan matsaloli da muke fama da su na tashin tashina na rashin zaman lafiya Allah ka yi mana maganin su Allah ka kawo mana ƙarshen su wanda ya gina wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ji kan iyayensa Allah ka yi musu rahama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلم الحمد لله رب العالمين